wallahi 'yan siyasa sun san gaskiya sun san maslahar mu amma dan maslaha shi sai ya bin gaskiya sun san ko menene kamata yi yanzu dai shekara hudu sun tafi ba abin da ya kara mana sai talauci duk abin da kake da kadara ka sayar shekara hudu sun tafi ba abin da ya karu sai yunwa da talauci da karar rabon mutane da kuma tsoro to ɗayan biyu 'yan siyasa ku ji wannan in mun gyara yanzu ko mu yi gyaran shekara takwas ko mu yi gyaran shekara hudu fi sabilillahi irin ɓarnar da muke ciki daga yau din nan muna bukatun shekara takwas ne mu gyara ko muna bukatun shekara hudu mu gyara fi sabila sabilillah ku gaya mana to wallahi duk wanda duk wanda ya jawo muna shekara hudu Allah ya lade shi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آه Ahmad Abubakar Gumi kamar yadda ka ce Allah ya la'ane mu saboda muna kidar janar Muhammadu Buhari to ka sani kai ne Allah ya la'ana kai ne la'antacce a gurin Allah domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tarji'ul la'anata ilaikum la'anta tana komawa wanda suka yi ta in ka la'anci mutum la'antar nan za ta yi sama ta ga wane ne ya kamata kai da ka la'ance shi kai ne la'ananne ko ko shi da ka la'anta shi ne la'antacce sai ta fada wanda ida ce saboda haka la'antar za ta koma gare ka domin baka da hujjar la'antar mu mu <clears throat> mun gamsu da cewa janar Muhammadu Buhari shugaba ne da kace ya ƙara mana talauci wannan karya kake yi domin talauci da ne muka san muna cikin talauci me yasa domin bamu san ina muka dosa ba ɗiban kuɗin mu ake ana raba muku baka da kanti baka da shago baka da sana'a ba yadda za a yi kaso janar Muhammadu Buhari domin ya ce kowa sai dai ya zauna ici gominsa na farko kenan na biyu abin da za irin ku ba za su so janar Muhammadu Buhari ba saboda kai ka kasa ganewa ita siyasa fitowa ake a yi ta kamar yadda mun fito muna yin ta ka fito ka yi siyasa maimakon ka fito baro ka yi siyasa sai maimakon ka shiga ta kofa sai kake shiga ta windo wai kana so kai wa mutane dabara kamata yayi a bayan kujerarka ka saka tutar jam'iyyar PDP mu san cewa honorable a Ahmad Abubakar Gumu ne ba malam Abubakar Gumu ba ka saka rigar malinta kana la'antar waɗansu mutane don ba su yarda da irin aƙidarka ba wannan fahimtar ka kenan kuma Buhari muke kuma Buhari zami ina so ka sani lokacin da ake kashe mutane kai a wannan mimbarin baka isa ka zauna kai waɗannan maganganun ba da kake da a shekarun baya ne zaman lafiya ne ya jawo kake zaune kake waɗannan maganganun me yasa duk mutumin da i aikata abun alkhairi a jam'iyyar APC baka yaba masa kwanan nan mun je da ka fito ka la'anci ko ka zazzagi ko ka ci mutuncin gwamnan jihar Kaduna muna jin yadda kake cin mutuncin gwamnan jihar Kano baka da hujja kai ba kotu bane baka isa kai wa wani hukunci ba ka sani a mamlakatul arabiyyatu saudiya kai ɗinnan abubakar gumi ahmad abubakar gumi kai ɗinnan abun zargi ne saboda ka san duniya tana girmama alfarmar mahaifinka sai ka sa kafa kake shurewa kake zagi kawai saboda baka son janar Muhammadu Buhari amma baka da wani hurumi da in kai baka son sa zaka hana wani ya so shi mu kuma dan muna ra'ayinsa muna ganin shine ifi dacewa da ƙasar Najeriya ka buɗe baki ka ce Allah ya la'ane mu to kamar yadda ka ce Allah ya la'ane mu ka sani kai ne Allah wallahi kai Allah zai la'ana dan baka da hujja da zaka la'ance mu sannan ina so in maka magana ta ƙarshe ka sani mutane tun sun gane ka tun mutane suka fahimce ka suka san kuma kai ina ka dosa kana magana kana tufka kana warwara kana faɗan ƙarya muna ganin mutanen da ka ɗebe su kuka tafi da ɗan takarar PDP kuka tafi wajen jana Olusegun Obasanjo a cikinsu akwai masu rajin kafa ƙasar biyafara, waɗanda suke mara wa inam da kanu ana gani baka kishin al'ummarka akan an ɗau musulma daga kudancin na Kaduna ka dinga zagin gwamna so mun gano baka da kishi mun gano mu ban burin mu shine a samu fitina ko ya mutsi ko hargitsi tsakanin Kirista da Musulmi ba dukkanin mu ƴan Najeriya ne kuma ba inda za mu umbu mu zauna lafiya ba wannan kuma ita ce akidar shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari wannan kai kuma ba akidar ka bace kai ka fito ka nuna kiyayyar ka ne akan Muhammadu Buhari abinda nake so ka sani ba Buhari kake ki ba Buhari ikon Allah ne a mamlakatul arabiyyar saudiya kan kansulat na wannan kasar akan an ka tura matarka za a yi mata wata takarda an ce ba a shiga da niqab a rufe fuska sai an gano wane ne saboda maza suna wannan shigar ka fito ka dinga zagin wannan kansulat din abin kunya abin tausayi ku da Allah su manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa cewa al ulama warathatul anbiya'i kai ka baddala ka fita daga cikin tsarin su ka koma daga kala'anci wannan sai yau ka zagi wannan ka zama scandalous wannan ba zai taimake ka ba a siyasar Najeriya abinda muke so next takara mu ga ka fito dan takarar gwamnan jihar Kaduna ko dan takarar shugaban kasa a Najeriya amma janar Muhammadu Buhari su Malam Nasiru Yan Rufa'i su eh, Dr. Abdullahi Umar Ganduje waɗannan ba sa'o'in ka bane sun fi karfin ka in za ka yi siyasa kai siyasa in za ka zauna a matsayinka na malami ka zauna a matsayinka na malami ka ka faɗi ra'ayinka ba mu hana ka ba amma ba zai yiwu ka la'anci mutanen da su kuma suke ra'ayin janar muhammadu buhari ba wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh